Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama wasu kasattacin masu aikata laifuffuka kama da yin kudaden jabu, fashi da makami, satar mutane, satar motoci, masu sayan kayan sata da dai sauransu. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Samuel Damilola Adebuye ne ya gabatar da masu laifuffukan a gaban taron manema labarai. Today we are parading 47 notorious suspects who were arrested in connection with cases of armed robbery cases border on kidnapping, burglary and stealing, and other vices. kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo samuel damilola Adebui, ya ce muna gabatar muku da mutane 47 da ake zargi da aikata fashi da makami masu satar mutane masu fasa gidaje da sata da ma wasu laifuffuka da dama kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo ya roƙi jama'ar jihar oyo da su wa jami'an tsaro masu laifuffuka da maɓuyarsu daga nan sai ji ta bakunan wasu masu laifuffuka da sayan kayan sata yes my name is femi fawaya Uh, I was uh, arrested for uh, unlawful possession of uh, Nigerian fake currencies. I used to photocopy it with photocopy, color photocopy machine. Dan shekaru 68 da haihuwa mai farin gashi ga kai da fuska furfura Mr. Femi Pawoya ya ce an kama shi ne da kuɗin jabu na Najeriya shi yake buga su da wata na'ura. na Abdullahi Adamu. Me ya kawo kana hedkwatan 'yan sanda ta jihar Oyo? Abin da ya kawo ni nan hedkwatan 'yan sanda ta jihar Oyo. Na zo a goma shi ne sayan mashin. Wayannan sun sato mashin ga su yanda aka gama bayani da su yanzu nan. Sun saida ma wannan ala hausan shi kuma ya saida mini to kai baka san cewa mashin din sata bane eh gaskiya to yanzu ko na ce ban sani ba ai bani hita shekara nawa kana sayan mashin ga wannan ala hausa ga wannan bai wuce shekara daya ba fara ganin mu junan shi amma ba amma wajen wani bakanike ne nake ganin shi a wannan lokacin ya an kama bakanike mashin shi kuma shi ke jan hausa dun ban jin yarbanci to daga ina kake fitowa daga niger state kai ina sunanka sunana aizigi dogo gaskiya ne kai ka sidan mishi mashin eh gaskiya ne ina sidan mishi da mashin to wannan mashin ina ka same shi ga su son da yaro ne in sun ba ni san kira shi san sayar mishi suna ba kyauta ne koko kana sai gare su ne za su sayar mun ne sai wannan mai sai to ka san inda suka samu mashin din eh wani lokaci ba su kiya mun gaskiya inda suna samu ba sai su ce mun ga kaya amma an ce mashin din sata ne kwarai na sata ne eh an gya mun kuma ka yarda eh na yarda abubuwan da an ka gano ga masu laifukan sun hada da motoci samfanin kamri da honda firjin firjin babura na'urori masu kwakwalwa wayoyin salula kudaden jabu bindigogi kirar gida da waje da dai sauransu hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya